العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أحبتي في الله تعالى اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقى الله وقام ومن صار على نهجه نجاه قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد لم تعرف البشرية ولن تعرف شخصية أعظم ولا أشرف ولا أجل من محمد بن عبد الله نبي الرحمة والملحمة خاتم أنبياء الله ورسله سيد ولد آدم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود وحامل لواء الحمد المخصوص بالشفاعة العظمى المجروح صدره والموضوع وزره المرفوع ذكره المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الشاهد البشير النذير الداعي إلى ربه العلي بإذنه والسراج المنير الصادق المصدوق الرؤوف الرحيم صاحب الخلق العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل للسدرة المنتهى أمر عليه للنبوة خاتم من الله مجهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده إخوتي في الله مهما أطال متكلم أو فصل خطيب أو وصف أديب فلم يوفي نبي الله حقه ومع ذلك كله فقد سطر التاريخ سلسلة هجمات وشتائم وسخريات نحو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وتلك شنشنة معروفة من أعداء الله ورسله قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقد عودي الحبيب صلى الله عليه وسلم من أول يوم بعث بالنور المبين واستهزأ به واستهزئ به أيما استهزاء كما ورد في مختلف سياقات القرآن الكريم من ذلك قول الله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين وقال وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وقال ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون إلى غير ذلك من الآيات التي تحدثت عن استهزاء الكافرين والملحدين بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أيها الفضلاء هكذا كان ميدل المكذبين الكفار في كل زمان ومكان سخرية واستهزاء وضحك واتهامات باطلة وادعاءات زائفة نعم إنها سنة الله في رسله ليرفع الله بذلك شأنهم في الدنيا والآخرة تأمل قول الله لمن خفت موازينهم يوم القيامة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وكلما استهزأ السفهاء والأغبياء والحمقى بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إما باسم حرية التعبير أو باسم طقوسات ما أنزل الله بها من سلطان كان في ذلك ارتفاع لمصيبه وذكره عليه الصلاة والسلام وكان ذلك داعيا للمسلمين للتمسك بهديه وسنته والعرض عليها بالنواجذ واعلموا جميعا أن من سنة الله في من يؤذي رسول الله أن ينتقم المنتقم جل وعز منه في الدنيا قبل الآخرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن استهزاء كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله واستهزأ برسول الله واستهزأ برسول الله فمزقه الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق فلم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر فكل من شنأه أو أبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه ويمحق عينه وأثره انتهى كلامه رحمه الله وقد سأل الخليفة هارون الرشيد الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى سأله عن رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن بعض المتفقهة أفتوا بجلده فغضب الإمام مالك وقال يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها من شتم الأنبياء قتل انتهى كلامه رحمه الله قال الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم إنه ولي ذلك والقادر عليه yabo da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah ya dadin jira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da bayan haka ‘yan uwana musulmi hakika tarihi na yau da kullum na ɗan adam ya tabbatar da cewa babu wata mutuntaka mafi girma mafi daraja mafi ɗaukaka mafi tsarki a ɗabi'u da rayuwa baki ɗaya sama da mutuntaka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, Muhammad dan Abdullahi dan Abdul annabin rahma manzon tsira cikamakin annabawa shugaban dukkanin annabawan da Allah ta'ala ya turo da manzanni shine jagoran dukkanin dan da Adam alaihi salatu wassalam ya haifa ma'abocin tabli mai albarka ma'abocin bigire abin yabo ma'abocin tuta ta yabo wanda Allah ta'ala ya keɓance shi da ceto na ƙololuwa Shi ne wanda Allah ta'ala ya yalwata masa kirjinsa ya ajiye masa dukkanin abin da yake damunsa ya ɗaukaka ambatonsa ya gafarta mai dukkanin kuskuren da ya yi da wanda bai yi ba wanda aka sanya shi ya zamto mai shaida ga wannan al'umma wanda ya zo da bishara ga wanda ya yi biyayya ga Allah ta'ala da kyakkyawan sakamako kuma a lokaci guda mai gargaɗi ga wanda ya bauɗe daga gwadaban da Allah ta'ala ya umarni da shi da mummunan makoma shi ne wanda ya kira zuwa ga ubangiji madaukakin sarki kuma Allah ya bashi sa'a ya kiran kuma ya dace a cikin kiran nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitila ne mai haske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne mai tausayi ne da jin kai ga al'ummarsa shi ne ma'abocin ɗabi'u na gargaru mafiya girma mafiya kasancewa ƙololuwa shi ne wanda ya shirya da al'umma zuwa ta farki madaidaici da bayaninsa da shiryarsa shi ne wanda Allah ta'ala ya yi tafiya da shi ta dare daga masallaci mai alfarma har zuwa masallacin aqsa daga nan kuma ya tafi da shi saman sama har sai da ya tike da magaryar tikewa babu shakka dukkanin bayanin mai bayani da tsawaitarwar da tsawaitawar mai yin bayani na huduba ko masanin adabi ba zai iya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken haƙƙinsa ba da Allah ta'ala ya bashi kuma ya cancance shi tare da dukkanin abubuwan da alƙur'ani mai girma ya ambata na matsayi da daraja da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ya faɗa ya bayani a cikin hadisansa wannan bai hana daga lokaci bayan lokaci ba wasu su zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ya rubuta wannan a kwanakinsa daban-daban irin zage-zage ko cin mutunci ko istihza'i da izgili ko abin da ya kama da haka wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai aka yi wa annabawan ma da suka gabace shi Allah ta'ala ya ƙara musu yadda wannan ba sabon abu ba ne dama makiyin Allah da manzo ba shi da wani abu da zai sama da ya ci zarafin Allah ta'ala kuma ya ci zarafin manzannin Allah Allah ta'ala ya kara musu yadda domin ya rushe saƙon da manzanni suka zo da shi daga wurin Allah na shari'a Allah maɗaukakin sarki yi magana akan irin wannan yace haƙiƙa ƙiyayya da gaba ta bayyana daga bakunan su kuma abin da suke ɓoyewa a kira su ya fi wannan muni hakika a ranar ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kira zuwa ga Allah ta'ala a wannan ranar a wannan sa'ar aka fara samun wasu suka yi fito na fito da shi suka ci zarafunsa, suka yi masa izgili suka karyata shi a lokacin da ya zo da haske mabayyani suka yi masa istihza'i dukkanin istihza'i kamar yadda idan mun buku da alƙur'ani muka bibiyi ayoyinsa za mu ga Allah ta'ala ya yi bayani a wurare mabambanta dangane da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fito na fito da shi kaɗan daga ciki Allah ta'ala yana faɗi yake cewa kafirai sun kalli annabi sallallahu alaihi sallam, suka ce tabbas wannan matsafi a wani siyasin kuma suka ce matsafi ne kuma makaryaci ne a wani siyakin kuma Allah ta'ala ya ce lalle azzalumai suna cewa ba kowa kuke bi ba ba ce mutumin da aka yi masa tsafi a wani wurin kuma suka ce rikice-rikice ne na mafarki da shiriri ta ta mafarki ya kirkire su kuma ya zo yana gaya wa al'umma kuma waƙa ce ya zo mana da wani dalili mana da zai gaskata gaskiyarsa zai tabbatar da gaskiyarsa kamar yadda wanda suka gabata aka turo su da shi a wani gudun kuma suka ce sai ya zo ya ce mu bar bautar iyayen gijinmu saboda kawai ya zo da wata da'awa wadda ba ta kunshi komai ba sai ya waka da hauka to haka suka yi ta haka suka yi ta yi dukkanin masu ƙaryata manzannin Allah ta'ala yaran da suke amfani da shi iri ɗaya ne burin nasu shine su rushe sakon gaba ɗaya idan so babu shari'ar saboda su zauna su iskancin su yadda suka ga dama su faɗi abin da suka ga dama idan so babu taklifi an rushe sun yi tuhumce tuhumce wanda suke ɓatattu ba bisa ga wani gamsasshen dalili ba ba bisa ga wani karɓaɓɓen bayani ba haka Allah ta'ala ya tsara gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya domin ya daga matsayin manzanni da masu kira zuwa ga Allah ta'ala tun a nan duniya a lahira kuma su samu makoma mafi girma kalli bayanin da Allah ta'ala yake yi ga waɗanda ma'auninsu ya samu ta waya, yana ƙalubalantar su da irin miyagun ayyukan da suka kasance suna aikatawa a duniya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika a duniya kaɗan ne daga cikin bayina suka kasance suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana kai mana rahma kai ne mafi alkhairin masu jin kai yace yayin da suke wannan da'awar suna komawa gare ni suna tsarkake ni suna ɗayanta tani? sai kuka riƙe su ababen izgiri sai kuka dinga yi musu izgiri kuna cin zarafin har wannan ya mantar da ku ku tuna ni ku yi min biyayya kuka dinga yi musu dariya hakika ni yau zan sakanta musu a sakamakon cin mutuncin da kuka yi musu a duniya yau su ne waɗanda suka rabauta ko za su rabauta kuma yana da kyau 'yan uwa mu sani duk sa'an da aka samu wawaye mahaukata waɗanda ba su san kansu ba ba su san inda suka dosa ba marasa ilimi suka yi istinza'i suka ci mutunci kawukansu suka yi maganganu marasa daɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai da sunan ‘yancin faɗin albarkacin baki ko da sunan wani salo na wata bauta wadda Allah ta'ala bai san da ita ba, bai saukar da ita ba, Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai san da ita ba, bai yi bayaninta ba, to wannan ba komai ba ne, ba Allah ta'ala ya nufi ya sake ɗaga, ya sake yayata martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokaci guda wannan yana yin allura ga musulmi su ƙara yin ruku ƙamƙam da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mai da rayuwarsu baki ɗaya ta koma kwat irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu sani hakika Allah ta'ala ya tsara duk wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa ko da maganarsa ko ya cutar da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala da kansa yake ɗaukar gabaran rama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a nan duniya gabanin lahira al-imam Taymiyyah Allah ta'ala ya kansa da rahma yana yin bayani dangane da izgilin da ɗaya daga cikin sarakunan da suka gabata suka yi da wasiƙar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura musu ga abin da yake cewa Ya ce amma kisra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa da wasiƙa sai ya yayya ga wasiƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a jima ba sai shi ma Allah ya katantala shi ya yaga mulkinsa ya halakar da shi kamar yadda ya wulaƙanta wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam al'imam ya ce, wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa haƙiƙa mai nuna maka gaba da ƙiyayya ya yi fito na fito da kai shi ne mai yankaccen baya kenan duk wanda ya fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ƙiyayyarsa da shi a fili ya nuna ƙiyayyarsa da saƙon da Allah sallam ya zo da shi a fili to sakamakonsa shine Allah ya yanke bayansa Allah ta'ala ya tozarta shi ya shafe shi ba za a ji labarinsa ba nan da wani lokaci khalifa harun rashid Allah ya ji kansa da rahma ya tambayi al-imam malik alaihi rahmatullah yace menene hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin wasu malamai sun ba shi fatawar cewa hukuncin wanda ya zagi annabi ai masa bulala sai al-imam malik rahimahullah ta'ala ya fusata yace ba gaskiya bane yace ya kai shugaban dai. ina rayuwa kuma za ta yi saura ga al'ummar musulmi matukar a cikinsu suna ji suna gani ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hukuncin wanda ya zagi annabawan Allah shine a kashe shi Allah ta'ala yana cewa hakika waɗanda suke cutar da Allah da manzansa Allah ya la'ance a nan duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba wulakantacciya zai tuzarta su ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wanda zai yi imani har sai na zamto a zuciyarsa ni na fi soyuwa sama da shi shi kansa da 'ya'yan da ya haifa da kuma iyayensa da kuma mutane baki daya ala wa fadlu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyyati khair faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabih faqad inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عنا وعن المسلمين أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآلمين وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله